Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano de da aka ware wa tsabar kuɗi na Naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yadda zai daɗe bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana. A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar daga Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano. A hakikanin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da aka yi. daga kaduna kuma zuwa kano da ulitin zamu ce abin da yi daga garan kawo abin da yi kano su wa'annan ayyukan da ta wuraren zaria din nan abin da yi marraban jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane lent mota uku za su iya jeruwa su tafi su tafiya amma daga bypass abin da ya abuja junction gaskiya hanya ko asan visa sai haka dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba to gaskiya duk da na yi tafiya irin haka daga abuja zuwa kaduna ba karamin wahala nake sha ba zaka fasa taya zaka yi hanya ba kyau ko mai ya lalace abubuwan ba daɗi sai ka shigo garin Kaduna ma da same thing da ka kawo ne in ka kama hanyar Zaria Kano to ne zaka fara hawa kwalta mai kyau zaka ji daɗin tafiyan ka da sauransu gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abin ya tafi a haka a'a bibiya yana da kyau rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu so muna fata a wannan kuɗi da aka ware muna roƙo da gwamnati ta dinga bibiyan aikin duk da ta bayar ministan ayyuka babba tunde fashola ne ya bayyana cewa majalisar zartaswar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa tituna da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba. Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction. Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi bayani akan tasiri shirin da sake shimfiɗa titunan zai yi. Idan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi akan biliyan ɗari da hamsin da biyar wanda kuma yanzu ya sake sabon salo. To za mu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasa wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su to ya kamata lallai a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kuɗaɗen kuma an gama su wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin ƙasa wajen eh, samar da zirga-zirgar mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin ƙasa. Idan ba a manta ba a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titan Abuja zuwa Kaduna da Kano aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zartaswar ƙasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.